bayan da hukumomin jihar gombe suka sanar da dokar takaita zirga-zirgar babura wacce a farkon watan ramadana aka janye al'ummomin jihar sun bayyana damuwa kan matakan saboda in ji cewarsu ba mai taimakawa talakawa ba ne to kome dalilan dawo da wannan doka ga amsa daga bakin kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe dsp faji attajiri dokar nan ba wai ta ce ta haka yi ba wannan lokacin watan azumi mai albarka mm. an daji wannan domin musulmi su samu su jire kamar irin tasiri da wasu guraren da ake zuwa karatu kada a dinga damun su ba wai an ce wannan doka an soke ta bane an dage ta ne kawai domin in wannan lokaci ta shige zai dawo yadda yake da to da ana ganin ah, wannan sassauci da kuka yi kaman an samu zaman lafiya kenan a Gombe yanzu da kuka mayar da shi wato har yanzu dai zaman lafiyan da bai kankama ba kenan yanzu da kana ce samu zaman lafiya ai duk matakin da aka doka an doka domin lafiyar mutane dokan zai fara aiki daga karfe nawa ne zuwa karfe nawa karfe biyar na wannan zuwa karfe shida na safe to wanda yake karya wannan doka wani hukunci kuka tanada za a kai shi kotu to sai dai kuma dawo da wannan dokar ta samu tofin alatsi ne daga mutanen garin gombe sunana muhammad awal wadda aka yi wa lakabi da dr hu ra'ayina shine kawai gwamnati bata kyauta ba ta yi tunani irin gwargwadon nata na rashin kyautata mutane kuma amma akwai fahimtar rashin sanin me demokaradiyya a gwamnatin jihar gombe kawai kyautata mutane shine gwamnati abun da mutane suke so don mutane isa su ne gwamnatin inda gwamnati na da hangen nesa bai kamata haka kawai a sa wani doka wayan dauke hawa wai ga ana zirga zirgar mashin a gari ba saboda da babu mu ga mai matsalolin garin ba sunana alhaji ibrahim musa bakas zalunci ne na gwamnatin jihar gombe an zalunci al'umma kuma allah zai saka musu kuma tsinuwa kan ba za a daina ta ba da alkunut har illa masha allahu in ba dawo da wannan dokar ba wannan abu masifa ne a jiha da ba fitina ba ce aka kawo fitina saboda biyan bukatun wasu yan kalilan ganin cewar wannan doka ta fi shafar yan acaba na ji ta bakin su game da batun rana muhammadu acaba a wannan ba ta mana ba wannan rashin adalci ne da wannan ba wani abu bane wanda da taimakawa talakawa babu wani abun da yake wa talaka sai dai ya toye musu hakkin su ana misali ni gani ina da mata biyu da yaya goma kuma kaga ta hanyar acaba da nake samun ci abinci to tunda yau ya zama kanta ya ce ya sake wani abu na daban kuma ya kaga shi kenan mu sai dai mu Allah dai ya kawar mana da shi kawai sunana da mujin gudu to gaskiya wannan mataki ba mu ji daɗin sa ba gaskiya wannan an tauye talakawa hakkin su wanda ba wani abu ake a jihar Gombe ba sai zaman lafiya kuma mu din nan talakawa mu ne masu addu'an zaman lafiyar nan mata na ɗaya da yara biyar to yanzu ya zan yi bi sabilillahi ga sai da dare nake karban aron mashin din ma in je na zaga to tun lokacin da aka sauke da wannan dokan gaba ɗaya sai na shiga halin haula'i da Wannan doka dai ta samo asali ne a bayan da wasu 'yan bindiga suka halaka wani dan majalisar dokokin jihar Gombe. To sai dai kuma masu fashin bakin al'amuran yau da kullum na ganin cewa dawa da dokar ba za ta haifar da komai ba illa karuwar talauci da rashin ayyuka wanda ka iya haifar da ayyukan ta'addanci musamman a tsakanin matasa. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.